بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله تعالى يغانك بانكرتين موبينيتي gai matlabu mushabahatuhum almajus babu ne ba zai tiye lambe na di gan bi jama'a majusi ji bi ma'ana jama'a rafida ji adde lambe gan bi majusi ji a gai zai ji enwuna na ko un igirbe tsoye na manga wa min mushabahatihim almajus mini ya lambe aji ohun adi lambe gani bai majiusi ji ebana majiusi ji ga annahum qalu bihi la a aga sokogu ba a ci aga adiyo ngai annur wa zulma adi sokonan batina ko askena a dai sokoyin ba shi ko وهؤلاء يقولون جماعة في دجوتهم يقولون الله خالق الخير والشيطان خالق الشر سكو غير رجال خير زنا الشيطان ما يجيكي ايه دليل نولي وانجي تتسجو رجال سكو أما جماعة في دجوتهم أنا أدري رجال مجيوسيش إذا أكيد أنه da sukuna jan suke na yi kayan sukuna ji bai kuna yi kayan gamin ilan bayan shogin ga mace su shi a gari zai je wuna inda ce ga zai je yi gidi kasan a shiga yi ga mace su shi ga annal majusa yanke hunan maharima kazalika gulatu shi'a ya faru na zalik gama jinsi je ga dayan na je jiya wa gani da ya yi mahara na jiya zai yi shari'a ya wuce da yi laje ki ya wuce haramu na ƙul'anu tun za mu ci ji ya yi a di su ke tun ya yi kuri masa laikun umaratukun wa banatukun wa akwatukun suratun nisa'i ga gayi na na ji mai na ɗagin zagiye shi ya ginza gini ga mabiyin nan ni dan ko dan ni ko nan ni ya giye ba yi giye giye ni za ba ta zanna shari'a ya waje da ilaji hara yi mi giwe ya gina cin shi kukuro ba to jama'an na ji a lalle wala da giyan alamarin ejin wuri mara na ji zai ji shari'a ya waje bayan lajin haramun ga ka zalika tu shi'a ya falu na zalik a caga ne zai ji zuga ta ci jan manajin ya ci a kida wani ailotun yi mai gawo kungiyan doro a ji zai je da can nufi ba kwawar amma da zai je da tatacen tungan na ji zuga da taciyar jamanin rafi da juna a so jina wa bakin di mahariman shi za ci aga ومن كبائرها والله رافضها أنه يتخذون يوم موت الحسين رضي الله عنه معتمد ومن يان اتصفى نجي ما نجي أجا فوين وين حسيني والله فوين saman. nufuna gaji shaniyar egbayina funeral ceremony na kin da zai yan doro zai fudina wa alhussaini na ga ya e fi ashiwa safogo ya e muharram ga wa alhussaini karbala wa e lulla efu yankin efu shani na ugwa yankin egbayin wuce na ayé kan otu wọ́n tó láti ẹ̀rọ onígbò sheikh muhammad bin abdullahi gbogbo náà tẹ́ lè na náà tẹ́ mọ́rẹ̀ náà kí dáhùn yọ náà ní ọ̀lẹ́ wọn tó láì ìgbàndó àfi lẹ́mìnì náà gá tẹ́ ẹ̀ lọ. ngọ́fẹ́ na zinata fọ́gá na hosna ajẹ́ ẹgbẹ̀rin wa jima'una nawa'iha yadqi za gina je tigina tigi kuna agwaya be tigi kin da feji lokaci jahiliya ne zaga tsuwa a da wanda gina je magitin agwaya ka fe be tigi da mi zai tuna annai hatu zai bagiza je mu wuce giyar annawa'ihu waisawiruna surata kuburi hussein ataja foto ya kabarin al-hussein usa radiyallahu anhu waizayinunaha ataja fani waitufuna biha fi sakak atafe mungoba fi sikak sikak waituruk ikwojo foto nashi lashishi fenmu gobe kyan tawafina waya kuluna ya hussein fetigi ya hussein ya hussein ya hussein galamai a rahiya jayo bin zaba shirku yayo min shirku hajji suna da hussein na zai yi yana fetigi inda yi sokoyi sai ya lita ta sai yi gama na zuciya yau zaba shirku ji ba yau abulkasi masu jani jaye bulbushin ne imam shafi yin wuje kungiya ya ne su gama na kwana ibn taymiya ga kawai gama na akida ya ga yi da gwagi ba albaiti ngala shek abdul musin alabarin karita fetin falayan albaiti jir kiwu fe ga kungiya arrafida batiniya al-ismailiya kungiyar naji a dagwagi ba zishin zamuci kwaminiyar albaiti jir na teori je parte de boyayar zipata tena anabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya saidina waya ali fatima alhasan hasan al-husayn agwaji achagwa sumbwe a cagwa sufi boye zannaji a ta sofi karkashin boye a na kungiya akida kida da zai wada waza mini ajiye ba in zanne ji gana sai ga wuni ba a cikin zanne ilata fin da da yana makayi duwe ba jahili ne zawon gide ga goye fiye mutane to in dorawa ga na zawon gida ga man kaza na wajen da bai yi daga kaza na wani a yi daga wa alam billahi minna a wuce da izini ga re da su saku ga yare wale daga bagwai da wazin kwasa ga da gungwaye na wani da gwaya gato isa ka ila da nasarar da mini na kungiya da daje labi zai a awa ga ya gina na bishibe na yana tafi wani yanku dole tun na ga zamiya na bishi na zamiya na bishi maza cin wuce da egun ga zari dagwa addini na tuci so kwaji wuganci na a caji a fai diwuya bi alawu za wani shiga ya dai boye a zijo zanga na nabi shi akida sakwa na zanga na nabi shi bayan ya ku ya fi addini a ci ga tuta yin zanga na nabi shi lata fice ha ilu awa ma zama wuci ko iga masu lamito zaguru shiga to tsakari da zagurun dore zaga lamitu ibn wuce ga aliyu annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam wa ba ci ya gya annabi a goyo ya gya annabi da yadda ga annabi muhammadu ba ne sallallahu alaihi wasallam cin wudewa ya latu wudewa ya duro ne ma dina da ga an ne annabi ga yin ma ce da ma ba ci na ga yi da adini la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq kan ga wala ya san zawani da tu kai na kice lala adini wani yana zan da ce lala adini na yi man wuce ko kaza gaza wani gaza ishe ba ta mai wasu wazo ina lawa je daga ya kida sakon nori na nan to yi tsaka idan na shek abdul muslim ya kaidan na ga a rafi da ga ni za wani buya boya albaiti su ko sai da kida da gata man ce ci gaba yi bai bayani ne na jafir ga ya hussein wa yusrifu na fi zalika israfa muharrama a jawo dukiya fi kpawucin etiye zuga dukiya na yawo kiye iran gwani etiye alamar ya kibo ni alisai ne dukiya ya haramu ke ga arziki na shari'a kana wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura shari'a wa arziki ya da ku banza ba ga kullu dhalika bid'a etun najipata na ilona bid'a أما ترك الزئنة فمن الإحداد الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم غاشا غا إذوكيو أتو إذولاغو تنين با مسلمي ششي وجن زاجا ندقونا كو سببين مني سببين شريابي بينا إذو ششي غوا بانيا man ga faminal ihda'at wanda mini ya ko allazi harramahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na nabi sallallahu alaihi wasallam kana kin da na hadisi ya sai buhari bi itiya ci gona na giyana wa amma niyahatu fa min a'zami jahiliya a ta ga yaji dai sai ba giza itiya jeliza ko nan ga ya lausai ne ya fola shi mutu da nini ya in na ji shari'a na bu ci tun jahiliya jina dam ni tule shi kojo ya e tun sakwa kojo sai ba giza e ita sha ne lausai ne shi wa ya tarattaba ana ma ya faru na minan munkarat yi كما لا يوسع بين جاجة لطن اتو ساقواجي اتو راموجي مجي na ya jikfi tsami da al'amarin na wani lokacin da yana goma kullu zalika bid'atu wa munkara fata ya yana to sai fi addini kuma ke yin sakwajibin wa fa'iluhu wa rabi bihi wal mu'inu alayhi wal ajiru fi kulluhum musharikuna fil bid'a zai lotun na gayina ko kwa zai dajin bi etun ne wutsolo a ke manyan jina wa alayhi edana kwai ba mini ya bebi jiya jahili ga kawa na da tun wuce go amma matuka daga ya dace bi buji na naje je tu sokwan na jibe na ja sai fi kwai ashura wina ko ila wuce ya e ya to azuma ko awo gwaya belo tun na yi muna zandoci mutu ajiji zandoci ma ya da tsawon jibe zai je Bello ló tó kẹrin ayé nínú ìtúsọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe ló fọgá náà ló tó pátá àpàǹbá ẹ̀bá tó rí rí àná. fọláàbí wàhálà kúlì mímí mọ́nù àwọn láì mọ̀ tọ́jú àmì àríhìl bí i àti ìkọ̀bí ha iná iwájú bí tàtí mùsùlùmí lóòrò náà nga yìí kànjẹ máa ń ṣe àdèké wà lè ìkọ̀ náà kó sanza wà ń yíṣe tú ọlọ́gbọ̀n lóòrò pàǹbá bí i àyìnbẹ̀ tún náà kábù ó amma wa da kago ka tubili ya sakwannin ido wa man sa'afi ibutaliha mukhlisan zandoro na gagba yanzu ya tiya da lakiya bai ya tunna wani wa majiji ba so ci wunji ba manufan da ci ba na yurja lahu thawabul jazil e bi fata ya gagba mu ci koyi lada na dokuna ke ga yawa santuwa laya yi ba rufuje in zagi na zai so ba sai da jini logiyan ashura wulina igi makwabci wani jawa da ya lobo na satuka alkhairi na da cewa alwa man gaji wuce luwa ba wani ka ya bal makan nautu ba wani tokoyin sahaba ke mu'awiya ne dole a tokoyen zamucikon da latuba ne muawiya soko amu utsun kiri sahaba mucikon ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na sai kawai qur'ana ejiwa chalewe yazidu yazidu na manzi wala wala gungo na rawu al-usaini lokacin mulki ne qala shawi ibn taymiyyah al-ambali al-harrani rahimahullah ibn taymiyyah ta mazhabin al-hanbali harrani cin soku buyu uga ga ilam waffaqani allah wa iyyaka yo soku ne padin أن ما أصيب به الأسين رضي الله عنه من الشهادة في يوم عاشوراء ما تلي ندي الأسين يشهادة نودي صفوه محرمين إنما كان كرامة من الله عز وجل قلنا تشمو يودا قبطو شويا الحسين أكرمه بها سكون وشين بشهادة أغاو باب ليفي ibula mara na adini nasarewa cinwuyo ebe na egwe ku na jigawa zai yi wuto shuhadawa ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا gawa mazidu khudwatin bibiwa ya rubu ya ziyo ya al-husayn wa raf'a darajata inda rabbih ila kai daraja mu wannan gawa ne yito yiwe ji ibo daraja na sokoji ne shahada mini ya giya na bi bijo zai yi rewa al-husayn go indi daraja da zuwa aw wete dinako ete zalunta ibo na husayn lutsu guja na wala e ne da sun lamara ya shi ya fiti na nan ga yi lugar da lagwanda ya zai dubu ya ji izini a ne amma komanda ga bide na jiri a tumbe bai soja ga tishi na takin ya kufo kan a jiga gari na sai dina ga wana ga alusai na jiri ga yi lugo su mai da ya da ya e e zai dubu ya gwan jiri da lugun bai wa kpakun gobe wani wa gace wa gace gala zandoro gajiya da usai ne guzu da zai zoci na wanda wangiya sai mana kungiyar musulmi ya ga wuki ko bayani a bayan abin ta haiti da a zai gan ya amma zai ji gan na gama gan be yi watu ya zido a ije da be mulki tu ya zido ya waga yewo usika tate ojo ngan wikin tsawo ba be shi tu 500 gadabe gadabe waga yewo man gato wa ilhaqa lahu bi darajati ali baitihi tahirin muke ya fe gungun yiwu bai darja ya zane a nabi sallallahu alaihi wasallam na jiyi zalili ci shi na darja wa bi mutu darja ya ce madana darja ya shahada ne ke bi wun na wani dana. ga wani yuhi na manzola mahuwa ta da alaihi zai ji matubi na ku ci ji zuga tuba na na gafe ba da zuye ya amma sun zuye wani alaka ya ce ya sashi ne tun ijamu yi dai wani wani wakwadikola na biyu sallallahu alaihi wasallam nan masu ai a nan sallallahu alaihi wa sallam, lokaci na biyu gana ga ayyun nasa shaddu bala an zimace da ugbo ga tace halitta ce mu annabi ga al'ambi ya umarci na yana bawa shi jirai sun masu wani wuce shi mai tuyin zaburu sun mal'amsal fal'amsal a kendo dai ya biya guru ga kendo ya ji la kirki ga waje na caga machina e na ji ta ya ci da shi tiene ga mace ne za na biya na ne zalunci bai wuna yubtala rajulu hazba dinihi aja maza cile ya gurgudun adini fa'in ka na fi dini salaba annabi ya yi labari zida fi balahi iza gboka tuwa da yi mubuci gboka imani wato macile wani abi yin macile wayin ka na fi dini rikọ kufi fa'anu a mai zuwa na adini imani ku gboka na wato sauki hajjulan macile ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة مؤمن يجب شيشي mace mai tatti wajo zato mace lena mai beye hukun kyabu ya mumini a daren to muminin na fi da zanta cikin bu laifin doro a ke tatti wa ke ga mace lai kan bayan laifi wafi laifiya kyan doge le mace lena sai tuye na a tsaye za su su kuta tuyo mu na mulan ga hatta ya kana tuza ne ya kwaga kwarwa falmominu iza hadara yau ma a shura wa zakara ma usiba bihi al'usai ya shagilu bi liftir jari ga abe ke fi a shura ga dabe wa musulmi ce fa ya mace ladidi ya wuna wa al'usai ni fa wucin bai zami wuri na amini waje shagala da kiyar ya alistir jawi ina lillahi wa ina ilaihi raji'un laisa illa kama amarahu al-maula azza wa jal da na sai goji na mutane waye ina suku to ci ji foro bai nan li yahuzal ajra maul ebo de wala ku ko ko dan da na jin ajin alikawali cuba gari bai toce gaga ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul mutadun suratul bakar bawon ya ga wala nablu wannakum بشيء من الخوف والجوع ونفس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ngala man gato gingayin na lillahi na fara shi lawo mun ji waje ku fate kwata ba mun ji ku tibu ke su ya zida mun ji ma zai ci su ya zido yin hadisi na jibi ya soja farko na kimuci kundoci ebu a caga da lobo ga gafar sakuta ta abu ya zido mababu muawiya laje komanda kumucin yawa jijina yawa jijina bayani matula ga ya zido su kafira zama ga su musulmi ga waliyu da mashiya su wuce wadda ga firu ma duna zarika liman ya sha man ga kilo ke ji da ba hadde ya tumbe cici na ji dazan wata biyu wata ya zai doga ya e kundu lo madina an hugi sahaba su ga mai cici kaga ya zai ji yawan zutuna ya oda ya gaba na shi madina wata gari rayu ji gobe amma to su ne su kafira umaru kafira ta wuce musulunci to ikan na jiga ya jagwa so caja ba hukunci ci zabo man ga to wai yi nahidu samarar talbalwa wa ma'adahun mahul isfadiri na haitu kawal ina ma yi wata sabiru na ajrahun izairisa ji lura jan beki ha amfaniyan macile da ya nato ci tsoye shishi ya za a kuri jina ga izama ya ga iya da tsoshe ya za a kuri babu yin hisabi babu bincike babu lissafi ya biya ya gaza ya jiji hakuri bai mace na yi na ya gaga gana dukuna bugu ya tuye gaba wangi ya ziyo ya alusai ne to yi tsoron jaji hakuri bai mace na jai alusai ne ne wa ya shaɗu an na zalika albala'a min almubli فيجيب برؤية وجدان مرارة البلاء وصعوبته gato abeke wage cilelu ba mu cilin nan na watun wace cilelu e bayan luku-luku da ya zo na to fe fa alkhairi ya hakuri da ya masibe zanduwa ga macilelu fe cilelu e bayan gabana tsayayu nan to wala wa gafin aga o ma ji boci na jihazin ekpan shari'ona so ci ga wasu bidu da hukumi rabbik fa inna ka bi a ayyuna. jimaji kima ya labe a yi idi piya da ya san zijiya ma ji wuce shi kin dora filaji allah ya sanda shaniya ji wuce shi E ba alamar shawara a gagan bai shutari a ga kan kici a ga yi e wuwe wata ababagun shi wa bici wata wasu ya mata yahudu alaika darbu wal qatl ga idza kunna bi ayni man nahwa fa nu'idu al balara afa wal jafa wa fa wal mihnata minha da lokaci na yiga je wutoci yace ta mace ne na jiya yayi na to su lokaci na yiga je wutoci na masiba ga da sauki yayi bala'i kanga ba goyi liyo bala'i na dai na a ce a ga mamacin ya lula gada to yayi yau ga to zan doro na biya hankali na shuji lura ga lamarin kan doro ga gada kibo macin da wani sai lamacin da ya ga ba goya Allah haku ba fa o la ga shi sha alikawali yau don yi lafiya da wani na gowu lagan alkhairu yau zato Wa wai sabbiru ma ya rido alayhi min masa'id ad-dunya wa summa chilei de masiba na be pata no gaje Ko titengi da shedai bi ha o balaya sanani masiba uji ko gula de sauki ko de ge la ma chilei ga babu wa o ba so chi wona o ma de bada wa de mafa Da kiyo de ga de wani sheleila umola mi oyo ji shagala bekin betun guruji daga guruji ebo ifun bana nabi sallallahu alaihi wasallam ya e ita al'amari ya efe ashura wani agwasan azun fi bugu jingitiya jitokogiya eh, ga fabi kulli zalika ya surfu zama na rufiya na wayo kurba lokacin ne fata a lowa amini wajen shagala don etuwa alkhairi zai don asa an ba min muhibbi ali kurba zai je jibojin na ifuwa shurawi na wai fa wajen inna lillahi wai dokun bai azun fiye tun guruji wai dokun biyu kin nuna nabi ya yi fubai fiye a shurawi na ga tuwa ga wuka da tace zai je jiboye ya albaiti shi na wala ya tsakidu wuli nadbi ga lafa wuce ya fiye kiyon efo gima wani ha ha efo giza ba ma efo na wai da ya gama masiba

na ji bojin albaiti ja na ji kpa gona dalili biya ga albaiti ja fuyen wuyan alausaini cica ya ji bojin na jama'a na ya ji fi wana amma ya gina ya zaɓi ni cewa gana ga wani giya jina da wani gana ya huwa gana sai wa albaiti ya ce jin bojin albaiti ta tibuwa ne. Ɗorewa zawa ta kpaza mutum, wai wani wani wani. ولو كان ذلك من طرائقهم لاتخذت الأمة يوم وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم معتما في كل حال قد أمي بين أهل البيت جودا لوما مسلمين جاي فوين أجل نبي محمد الله صلى الله عليه وسلم إفنا في هو يجمعين بقوي عندورون في هو يجمعين دبو فما هذا إلا من تزيين الشيطان وإغوانه بوجه وانت نجدانا shetan sapata wuce nufiya wa igwa ile ni shetani na tatawa shetan sa kin do da annabi yakubu gabe yushi ga shetan sapata na nufiya a ce a gabo ne mun ce na ayan shi a jirgin fi a ashura wani eh, na etu ne shetan ibana egmayin na dai musulmi da ya fi wajele annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna yi bata muna yi bata muna yi bata sahaban ndị ci na ifo ne a lo madina na ifo ya mafa ifo haske amma ifo haje liu ifo na shi ko fiya sahaba da ji na fe gogi la ila illallah sai na umar ga zandoro a ga na ga suna mai gubba gwa mai gubba mai ci zandoro a ci mai gawa jajale a nabi tsawa e ba zulo e ba so shi lo kendo annabi Musa lo ba so shi da ba za biyu e bu kali ya an kali gala sayyidina Umar e fu bayan lo yi mi udana kendo dai za de mi da fu abu da da ban do wa watin ya je ne Madina lu ci du ba lu ci shi shi be tun sahaba la yakan sayyidina Umar fe ja hutuba zan dora ga na ga suna egwu ba bikin guba ce wa jilema sabai mashi na nga mai zako don ni zako jo fi sai na abubakar gadanin bu da miti a nabi muhammadu bufus kubo sallallahu alaihi wasallam wule ga ya e ga zulo yau ya e ga sayidu na na sayidu na mun fauto ga ya wuce da Kur'anu ba wa ma Muhammadun illa rasulun kada khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum annabi fa'ani ga tuciyo do juji magwaga tuci na jibe pata na tutudela bogo abe kiuga jajalina ya gazu majeta ya gadi ridda ya zaji ni na biya a jike su su biya wani aukutila kwawo wani in kalantu ala kadikun ya gaji majata dinin na ya ji biya to zandoro gaji majata wani falon ya duro ba shai'a ya gunu ga su adini su kuna su kuma ya daji ya zai shiga bishi kekin ya ce wani ba ga kan ga hankalin ebe kibu in ya rufe hankali ki sai na umaru nan gagba ni ga mi ciwo gaga annabi muhammadu wa jahade sallallahu alaihi wasallam bi bayani ya ziya bi bayani sai na ba da gugu ga susu sai da shishi mato wai ga dana ya rufe hankali ta kewa jin ga ga sai na abubakar aya mu ne wani ga annabi la tsani hangi zo be nasi dagwa su ganyen su buki da suyuti man da na yi tiyan na jiga na bila su agwa sun hayan da ci ibn qayyim ko gaji da littafi na iga alkafiya ne da ya shubuwa na jagwa sun a gangala su ko ga dandoro ga pioneer a wasu mugu mugu da wucin ebola yi noyi da na gana wuga <laughs> agwa suna yadda shi jibe kokoluwa ji ga dalili ya da wani ya fiye kiwo zanna ika littafi kare tuga za ba yi jile ya cagwa su ga ya zo su ga alaga wa alana kawai ga gawa alawa ya shikin ya ne e bona kaza kan ge oga ya je wuci ga na bila swa o mote ka tu o mote ya na je ga oli go ya shikin to ganza to ga Allah na to ga ga ya je wuci da yawa na kawata to akila zai wa ba hannu cici su ko ya yi fahimta wangi da majini na layi gurgudu kima ya gayo idp ya bi lambe ya jamayin rafidaji ya guna tsawa bi majusi cikin bojin bai ja bi majusi ne ya yi su gaji shara yi bai tokiyan ya fayin ashura na alacici na ga mai wugwa ganin foguta fogutuwa ba fo shi ba na jejin kwata ya zartu shi na ayin wani da asali ba wa nabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam zan yau na ga su a da da da na yi ba jihali magun abdullahi bin a ta jariru bin abdullahi albajali sahaban cikuyo ga afa zumadi asiri sun kun adega kun zuwa ni a ya kaimi za su cin ajiyan gica yi wa ajiyan da cayi ganni ya haye na ke ni ya giza ba wato ya giza ba haramu ya ko don ne yana nabi nan hukuncin ya ya laya ayyakan gaure sadaka wuri ya kayi ga fida wuri ya kayi ga foshi ba wuri ya kayi ga zan dokta mutum na ya dai gwagata zuwa ne bayanin da shiga foguta sannan ce wasu ga ya da kusa ne yin buwa lodon za a gbe na ji sallar mutum waje wuta zai ya wanzu inda bayanin da ce inda ce zai fi wafi gutan da ce wasu ga a je man wuce ko kan ba ta shekarun femi a ga yi zaga su yin buwa ganyu da wani wadda bai waje wuta zai ya tuke waje sallama wata na soke ta ta ciji nan gaba abu a bai kayawai can ba ya ga wagi ya gan siyasa ne ya dula da yawa ma gula so da mun ciri ya ci tashin shi tarbiya ya ji wani jike na ga a bai gwada fidawo albaliyo ya gogo amma wani ne ga zan da ce a bai jima zai ne laifi da ba gun za a na haji sallama dai wa cin yara da su dumoga wa gyago wani na tsoye ji na yi e ce wala ta sunna muhammadu sallallahu alaihi wasallam a tsoye ji na annabi na wuna a sa zai gun so wannan yawa ce annabi lebana bai wannan tafiya annabi wani wani ya amma zan da shaɗu facebook ne ni yana gaci wani ga amfani kice ga bai tuci na wai lobe ina ga ya amfani ji kokari fila ga fitu bandoro yi gana na adiza wagu don so mini dangi zaune dalili na wadi na awu ngani ya ba ni ibuna wake su sai ja ili ma fele ga mu de ga ma yadda na wayu dalili na ngami ya ba la nasibe na uwa ga je nan e ji gutwa ba su koya na be gutwa ya ga jadi la ta de mu je na ziyara ndaji hamza mu de boye na jadi yi mi titi tin khadija jadi pátá wà rẹ̀ yíò wuce tun madina bó ibrahim na bin mai yi maka wani eh, madina wani eh, maka wa ga jajali tun maka misali qasim da ziyan da abdullahi wacce ga yakin zagi gaji rayuwa da mai ba shi zagu ne ibrahim na mara ya bin mai madina wani su na lizakan mura na bi mawugwayen bayan jari yanzu yanki ibrahim amma kiwucin yawon kawa ga daula musulunci la fedu maka ba nga wa fedu madina an za mu madina ba wa ya kuma ofo di ba nu je boye ya sarauna wa fi da uji uga addu'a naga ya lauza wani jo addu'a kunna na musulmi ji na guguri addu'a kuma ma ba nga ya lawa nga na diga ja ya ku fi da mu ci kwana addu'a mu ci kwana ina na bi wuna be na mai sai na kiji da alkhairi ga za su ce وخير الهدي هو خير الهدي هدي محمد كايا غنا يجينا جي اما يزي جيغا annabi qualify yayi en eh, duro na wala la biya di ne wannan nafsun gobe ina je ga bago ji biya biya ba senzi ya ba senzi wana illu ya ga san da ci ji zan ya ta ya nabi kin bi musulmi je ji ku salla za gutsun mini za shi ku mu ji so tumman jikan na yana nabi a gadara a ga bibiyan doci ya zan doci tsaci waiwa ba ci ma a dasa watoto ma a mila a a tsatsa wace ke bi lotu mai ni kwata dai shirya ne da biyu ko kare wani alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajis kina yoyon gwala sun sunna ya yi kan kukuru ko ya yi dole wa yi wa maki na ya ga zuwa bai yana na bai ta ci wani sallallahu alaihi wasallam majayi gurgudu ne bayani ya gurgudu ne ganin social barkur bai ga cin shi ne su kufa ginga yin su kufa yana ginga aki da wangi da gwalar sun mutum ibada wangi na janabi wani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك